kun fahimce shi kuwa ina irin in za ka taso sallah kai haka ba haka ake ba haka ake yi wannan dunkula hannun ya samo asali ne daga annabi sallallahu to wannan asalin da ya samo shi ɗin ne da ya zo zai wuce gaban sallansa da ya dunkula hannun sai ya haɗe da shi sai makure shi don kasa annabi yana da ƙarfi ya ce ba din to me manufansa ya ce ba din addu'an ba din ɗan uwana annabi suleiman ya rigaye ni ba da na kama shi ɗaure shi kowa ya gan shi yara su yi wasa da shi kamar ya ɗan uwansa annabi suleiman ya rigaye shi kun sa annabi suleiman ya yi wani addu'a allah kuma ya karba addu'a tana na a cikin suratu sa'ad da ya ce ƙala rabbi habli mulkan sai ce layan bagili ahadin min ba'adi sai ce innaka antal wahhab ya Allah ka bani mulkin da ba wanda ya cancanta da wannan mulkin bayana kai Allah mai yawan kyauta ne Allah ce an baka shine Allah ya hore mishi wa aljanu yake sarrafa su yadda yake so shi yasa zamu ji a cikin suratul sabai Allah ya kawo labarin sa sai ce wali sulaimanar riha sai ce guduha shaharu wa rawahu shahar wa asalna lahu ainal kidir sai ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yazig minhum an amrina nuziquhu min azabin azabis sa'ir sai ce amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat Allah ce i'malu ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shaku. ka duba fa yadda Allah ya mishi wannan aiki Allah ce sai muka hore mishi aljannu suna mishi aikin da yake so in gini ne zai sa su mishi gini ba mutane ke yi sannan zai sa su shiga cikin ruwan su yomai mai su cikin lokaci guda ya kunga abin da aka yi wa zai je dauko gadan wa gadon likis bilkisu mai gadon zinari ko ɗayansu sai ya ce zan je in ɗauko maka gadan kafin me kafin a tashi daga Majidu Sunna, kuma wajen da nisa sai ɗaya ya ce to yana ka wasa ne ni kuma zan ji yin ɗauko maka garan kafin ka rufe ido ka buɗe kafin idan ka yi ƙifta haka ma'ana nan da wani ido ni kuma zan yi ɗauko maka gada <laughs> shi ne kafin ya ƙifta idan har an ɗauko gada an kawo har an dauko gana an kawo za su mishi abubuwa su sana'anta mishi duk abin da yake so su gina mai masallaci duk lokaci guda za su yi wannan ga kuma Allah ya jefa musu tsoronsa ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasira da wajifanin kan jawabi ce wa kudurin rasiya Allah ya ce i'malu ala da shukra karshe ma Allah ya ce falamma qadaina alaihi al ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi Allah ya ce akulu min sa'ata Allah ya ce lokacin da mutuwa ta wata dauki Annabi Suleiman gaba ɗaya ba su san ma ya mutu ba saboda zaune yake yana kishin gida da sanda kuma ya sa su aiki mai ɗan karan wahala sai da suka sai da gara ta ci ta ci sandan ta faɗi sannan sa gane cewa ya mutu ya suka ce da mun san cewa ya mutu wallahi malami su fil arz wanda aiki bai wahala billahi lazi zina ba bi shi ba ashe sun suna ta suna ta aiki shi wanda ya sa sa yake ba bai ba sun suna yi ba ya riga ya karba kira Allah wannan shi ke na ce aljanu ba su san wa ba ba san gaibu ba don na ke tunanin aljani zai yi wani abu ko ya san wani abu na koyi na gaibin Allah yana wahalar da kan shi ba bai san gaibu ba dai maka karya ba san gaibu ba to irin waɗannan abubuwan da yake da shi na ga iska Allah ya bashi tun daga shi Allah ce wali sulaimanin riha ha shahar wa rawa shahar haka Allah zai sa iska duk inda yake bukata kawai sai ce iska ta dauke shi ta kai shi duk inda yake bukata zai tafi kawai lokacin guda zai je ya dawo a yanda mu yanzu sai dai da jirgin sama to shi iska ke daukan shi ta kai shi inda yake so ta dare shi inda yake so eh kafin ita bilkis ta zo lokacin da aka dauko gadonta ya ce a canza kala na kiru arshaha ya ce ku canza gadon ku canza kalan ba za ta gane gadonta ne ko ba gadanta ba ne kafin ta zo ciki ta sa sun gina ƙerarren waje fada mai kyau wanda ƙarƙashin abin gashi kamar glass kuma ruwa ne ga kifaye kana gani kamar suna yawo in ka zo za ka ɗauka ruwa ne za ka naɗa ƙafa yasa aljanu suka mishi wannan saboda in ta zo tare na mulkin da gane cewa mulkin mulkinsa ya fi nata tana zuwa hatta naɗa zananta wai za ta shiga ruwa ya ce ba ruwa ba ne shigo kawai ta taka ta ji gamgam ba ruwa ta taka ba sai ce wancan gadon kin gane wannan gadon kuwa ta duba ta ga suran gadonta ne amma ba kalan gadon ba sai su ce kuma kamar nawa ba sai wata shi kawai to na abubuwan duka da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama dan uwansa annabi Suleiman ne saboda mai. shi Allah ya kebe da wannan in ba haka ba sai ce ba dan hakan ba da sai na wato ainihin kama shi na daure duk mutanen garin Madina sai sun gashe dan rana amma yanzu aka samu mutane da dama masu shi yasa malamai suke kyamatan amfani da aljanu domin galibi masu amfani da aljanu sai sun wa sai sun kauce hanya ta ga mutu ya cewa yana da wani aljani mai taimako haka suke cewa mai taimako yana ba da magani in ka je an san magani wajen su sai sun hau iskar aljanu ne za su yi magana da ke. cewa cuta kaza ke damanka ga kaza kuma ga biyayyan da suke so ka musu sannan su baka wannan maganin sannan ka warke daga cikin musifar da kake ciki to amma ka duba ha gani kenan idan da ya halatta aiki da aljanu waye ya fi cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai aiki da su iyakan abin da yake musu ya musu wa'azi yakan tara su ya musu wa'azi yakan je inda suke musu wa'azi sukan zo masallacinsa yana karanta musu Kur'ani su musulunta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا na قرآن عجبا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما هدروا قالوا أنصتوا duka wayannan yana tabbatar da cewa a cikin aljanu akwai mummunai ma akwai mumunai akwai kafirai to anan su ke cewa ba dan addu'a Annabi Suleiman ba da na sa an kama shedan an daure shi domin shi kada yake da wannan wato ainihin baiwar da Allah ya masa na ɗaure aljanu kuma Allah ya riga ya ba da labari tuntuni cikin Kur'ani yadda annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya sarrafa aljanu shi yasa da zaran sun jana kiran Suleiman sukan tsorata sunan ma sai tsorata su ayar da take magana kan annabi Suleiman kana karanta mai aljanu dandana sai hankalinsu ya tashi innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai ga hankali ya tashi mara mai aljanu wajen sai ga suna ne ba tashi to wannan yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amma duk wanda kaji ya ce maka shi yanzu yana sarrafa aljanu kace ƙarya yake su ke sarrafa shi kaji ya ce shi yanzu yana sarrafa aljanu dan kaga akwai gaggagaggan bokayen da wai suna sarrafa aljanu ba su kai su sarrafa aljanu ba sai da aljanun sarrafa su domin su ne iyayen gidansa yanzu sai abin da suke so zai yi kuma duk abin da zai da umarninsu su zai yi yasa zaka tsafi kala kala za ga na tashin hankali aljanu ke sa yi shi kisan kai waye waye zubar da jini waye waye duk wa'innan aikin su ne su ce a yi in sai nasara a kanka sai nasara a kanka in sihiri ma za a maka kafin sihiri ya yi tasiri sai an tura wani wani rakakken aljani sannan sihirin zai ne zai ta aiki akan sihirin sai in kun yi galaba a shi kun kona shi sannan ya gudu ya bar wajen sannan sihiri ya lalace aljanu yake turawa ai da masu sihiri ba wani abu ne wanda za a ce an yi shi an tura maka a'a su ake tura su yi gadin shi in binnewa aka yi a ƙasa wannan aljanan ake tura su je su yi gadin sihirin don yi tasiri a kanka an bayin da ya yi tasiri a kanka akwai sanda wani malami ya zo game da abin da ya shafi warware sihirin nan ya zo ya dinga ma wata mata karatu sai aljanna ya ce sihiri ne aka yi kuma shi aka turo ya dasa sihirin da ya ji azaba ta yi azaba sai ka ce nuna inda sihiri yake sai ce a daga matashi yana na karkashin matashinta ana daga kuma sai a ga kullu kullun abubuwa a nan ya je aji shi ke gadin sihirin kullun a wajen kuma in ba ni ya ce a daga gani ba za a gani ba ko ka daga matashin ba za a gani amma tun da yanzu ya ji wuya dole ya bayyana to in sun ji azaba ta yi azaba sai su gudu sai su bar wajen shi sihirin ya lalace ko kuma a jikin mai sihirin wanda aka masu sihirin ana waye su nuna inda aka binne sihirin za ga a jikinta za su yi magana kuma za a tafi har inda suka binne wajen su nuna a tone a lalata shi duk wayannan suna yin shi ne da aljanu su za su tura su raba aure ana so a raba mata da miji aure sai a tura wasu gaggagaggan aljanu muna so a raba wacce da wacce aure to sai albokan ya ce to muna bukatan kaza da kaza kuɗi da sauransu duk ka ba da kuɗin da ake bukata shi kenan dama shi kudin na wannan bokan ne aiki kuma dama su abinda yanzu kaga kuɗin da ka bashi nashi ne su kuma na aljannan akwai nasu su kuma ba kuɗi suke bukata ba dole sai ka kawo wani asar ko dai ka kawo ko dai a kawo wani abu haka ko a ce maniyin namijin ko maniyin mace ko gashin namijin ko gashin macen ko kumbanta ko wani abu makamancin wannan ko kuma ya yanki zananta ko to su wannan shine eh, abin da ake kawo musu su kuma aljanun su ya amfani da shi ko kuma a yanka wata dabba